kuma daidai wani lokaci da muke ci da karatunmu a wannan littafi na durusun fi aqidati salafi salih ah, da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna larba daren alhamis wanda yake uku ne ko ga watan zilhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi shaida ce da 20 ko 20 ga watan biyar shekara ta 2026 a kalandar turawa idan uwa ba su manta ba darsa mu je gabata a makon jiya mun kwana ne akan maratibul dini Wani shi ne maudu'in da muka karanta muka kwana kan shi wato matakai <clears throat> na addini wanda muka ce wannan maratibu dini wato maratibu din salasa ne na farko su muka ce shi ne al'islamu na biyu shi ne al'imanu, na uku shi ne al'islamu mataki da martaba ne guda uku mataki na farko wanda yake shine na ƙasa shine al-islam sannan idan mutum ya ƙara himma zuce shi ta zama ta samu irtibati da wasu abubuwa su ta shiga ga mataki na biyu daraja shi ta karu ya kai ga mataki na al'imani yanzu a lokacin da kuma wato alaƙa shi da ubangiji tabaraka wa ta'ala da halartowar shi ga Allah a zuciyarsa lokacin da yake gabatar da dukkan komai ya zama ya sifantu da wannan to yanzu mataki wato ce sai martaba shi ta daga daga mataki na liman ta kai kuma ga mataki na al'ihsan da wannan zai zama kenan umuban mutanen da suke akan wannan addini ka iya kasa su akan martabobi guda uku akwai wanda za ka sa cikin kategori ah, ko gurub na musulmi akwai kuma wanda za ka sa cikin gurub na muminai sannan akwai wanda za ka sa cikin gurub na al-muhsinuna kun gane ko to wannan shi ne baya ga wannan muka yi ta'riful islam wanda mun yi shi tun baya cewa shi kuwa al-istiqlal istislamu lillahi بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك wannan da muka ce yana nufin mutum ya sallama kansa da Allah tabaraka wa ta'ala da kaɗai ta Allah da duk abin da wajaba a kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sa sannan kuma ya miƙo ga Allah da zama cewa duk abin da Allah tabaraka wata'ala ya shar'anta to ya zama ya miku gare shi da san ba ba ana tsasa samar ba sannan kuma ya zama cewa ya yi kokarin tsarkaka daga shirka shirki ya suke bijirwa yau da kullum a rayuwa ya tabbatar ya kiyaye su kada ya tuntuɓi ya faɗa cikinsu to mutumin da ya samu kan shi a irin wannan shi ne musulmi ko wanda zai wa shi ne tarihin al'islam kamar da malar fada to yanzu wannan al'islam din yake da wannan ma'ana to na da rukunai ko shika-shikai wanda shi ne darasinmu a yau arkanul islam arkanul islam shika-shikan musulunci ko kace shika musulunci da ana fassara shi da wannan kun gane ko rukuni da shi ne al'unsur wato wani shishike wanda yake yana dauke da wani abu ko ka ce abin da abu yake ginuwa ya dogara a kan shi ne rukun ko ka ce da ni al'unsur yanzu musulunci yana ginuwa ne akan abubuwa kamar haka abin da ke ce shi ne arkanul islami hamsatun rukunan musulunci guda biyar ne wahiyya su ne kamar haka arkanul islami hamsatun rukunan musulunci guda biyar ne wahiyya su ne kamar haka kamar da kuka ce rukuni shine al'unsur ko eh, abinda aboki gino a kansa wannan rukunan guda biyar a kansu musulunci ya ginu shi yasa zo cikin hadisi mashahuri بني الإسلام وبني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان آه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا كما يقول الرواية آه، to dole zai tabbata tabbas turku na musulunci nan guda biyar ne kamar da muka shaka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bari cikin hadisi shi abu ne islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kenan su ne rukunan rukunan guda biyar almuhimu ina rukunan guda biyar da musulunci ya ginu ko aka gina shi a kan su ga su kamar haka na farkon su shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba a azumta da gaskiya sai Allah kun gane ko wa anna muhammadar rasulullah kuma da shaidawa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kun fahimta ko to wannan shine rukuni na farko shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai wato mutum ya yarda a zuciyarsa ya kudurta ya amince sannan bakinsa ya hurta cewa tabbas babu wani wanda ya cancanta bauta masa kaɗai sai Allah kun gane ko sau daga duk wanda ake bauta musu ko a ina ne kawai na bauta musu ne ba tare da cancanta ba ba bisa cancanta ba amma wanda ya cancanci a bauta masa kaɗai shi ne Allah tabaraka wa ta'ala shahadatu Allah ila illallah sannan ɓangaren wannan shaida na biyu shine wa anna muhammadar rasulullah haka kuma mutum ya haƙƙaƙe ya shaida kudurta ya kulla cikin zuciyarsa kazalika bakinsa ya faɗa cewa tabbas hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon allah ne annabin allah ne manzon allah ne allah tabaraka wa ta'ala ne ya zabe shi ya aiko shi da sako na musamman zuwa ga mutane domin shi da su kun gane ko to wannan shi ne ah, kamar muka ce shaida ba in da gaskiya sai Allah shi ne mutum ya kudurta wannan abinda muka faɗa kuma aikin sai nuna haka aikin sai nuna haka saboda ka a lokacin da mutum ya shi ashhadu an la ilaha illallah to ya zama tasarrufat shi da abin da yake yi ya fassara wannan abin da ya faɗi a bakinsa kuma ya ce ya yarda shi a zuciyarsa saboda lokacin da mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya bayyana mutane cewa shi ya musulun ta, ko shi musulmi ne ko kaza yanzu lokacin da ya wannan kuma ka ganshi na sujada wa gunki kaga kaga ba magana shahadatu Allah ila ila saboda sa da aikinsa ya rubuta duk abin da ya faɗa kun gane ko mu sai ya faɗi kalmar shahada an gama komai da shi gobe sai ya je coci ya zo na risuwa ta wanda ke da kiɗin da bushe-bushe da runce ido to ga wannan abin da ya rubuta duk abin da fara abin nufi ta din mutum aikin da yake yau da kullum ya fassara cewa lalle babu abin wasa da gaskiya sai Allah bi ma'ana ya je ya yarda haka a zuciyarsa ya faɗi da bakinsa to aikin sai ya gode haka cewa lalle ba zai gota mu kowa ba sai Allah ko shi kaɗai ko cikin jama'a ko dare ko rana ko ko ina ne sannan gaba ta zai je ce wa anna muhammadar rasulullah shi kuma mutum ya yarda cewa annabi da farko annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ya kuce da sako na musamman domin shi da mutane da shari'a da kaza sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine khatamun nabiyina ma'anar wannan magana shi ne cewa dukkan wata ibada da dukkan wata bauta da zai yi ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman Allah ya karba Allah ya yarda da shi Allah ya bada lada to ba zai yi ta ba sai karkashin karantarwar annabi sallallahu ko karkashin abin da annabi ya zo da shi kun gane yau sau daga babu mai bashi wani sako ya ce ga abin da za ka yi ka samu kusanci ga Allah ga abin da za ka yi in kai shi ka samu lada kaɗai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko sau daga lokacin mutum ya da wannan to sai zama kuma shi ma kamar da muka ce aikin sai gwada haka saboda ka yaya da a zuciyarsa bakinsa ya faɗa annai manzon Allah ne shi shine khatamun nabiyina wa hakaza to ibadodin da yake wa Allah tabaraka wa ta'ala sai zama yana biyan sawon annabi duk ibadar da zai sai zama irin ta annabi ke irin wacce annabi ya ce a yi ita ce yake irin wanda annabi ya koyar ita ce yake ba wai ya ce ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba amma ka gaishe na ya kwaso wannan ibada ya kwaso wannan ibada wanda ya ka tambayi shi wannan ibada kan ina annabi ya gaya maka ita sai sun ya ce a shi dai ai ake akwai falala an ce sun akwai falala sai an to kaga wannan zai zama shi ta kuma zai zama shi ta sannan zai zama cewa akwai ayat tambaya da tambaya ba game da yarda shi annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko to wannan shine rukuni na biyu shine iqamus sala sai da sallah sai da sallah shine wato yin ta da kiyaye rukunanta da sharuɗanta da wato ainihin lokutanta da Allah ta baraka wata Allah shaƙa mata ina kusan gani yawa sau da kuma mujarradin yin sallan ba a iqamus sala kun gani ko yanzu kun gani ko cikin hadisi da ni karanta bunil islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce wa ikamis sala bai ce wa salati ba kun gane ko iqam wato tsaye da ita ba mu jarrabin yin ta ba sai dai ita muka ce ya kunshi kula da abinda ba ta yi wato ba ta inganta da shi na sharuɗa abinda ba ta inganta da shi na rukunai da sifofinta da aka rozo daga manzo Allah sallallahu da kuma kula da ba da ita ko yin ta cikin lokutan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ne ya shafa da shi ne a musala kun gani saboda kuma mutumin da ya zama yana yin sallah cikin mutane amma duk ga abubuwan ya shara zuwa gare su ga ya san ko guda ba kuma shi ba sabon musulun tabiya kuma yi ta tafiya a haka to kaga ba magana ya kama salar tare jiya kun gani bai sani ba muka ce ba samun musulun ta bane sannan kuma bai bi hanyar da zai koya ba haka ɗaya ta tafiya shekaru abu abu yana sai sallah haka yana ta kaurar da kai cikin cikin cikin sau kaga wanda ba mu gane kamun sallah ka ne kun gane ko kawai dai yana cikin wa'in cikin sallah kawai zaka je wallahu musta'an abin nufi ita sallah ana buƙatar iqamus salati ne ko iqamatu hali tsaye da ita ba wai mujarradin yin ta ba kun gane wanda su eh, wannan asala da aka ce kama sala kamar da aka sani ana yin wani salili guda biyar ko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya farzanta su azhar zahr al-asr maghrib isha da kuma sallar asuba abin da bi bayan nan da ba wannan ba to wayannan eh, suna da hukuncin su ne na zaman su ah, suna cikin nawafil suna cikin salloli da suke tattare alkhairi amma ba salloli ne na farilla ba rukuni na uku shine ita uzaka, ita uzaka ba da zakka ita uzaka ba da zakka to shi wa rukuni ne kamar da ku gani ah, wannan rukuni na ita uzaka, shi kuma abin da cikin sa shine yana nufin mutumin da ya zama shi musulmi ne lalle yana daga cikin rukunan da suke tabbatar da musuluncinsa idan Allah baraka wa ta'ala ya fawace masa ya bashi ya arzuta shi da abin da aka shar'anta a cire zaka a ciki to cire wannan zakar ya bayar shi ne ita o zaka wannan abin eh, dukiya ce ta shafi kuɗi ko kuma dukiya ce ta shafi kayan amfanin gona ko kuma dukiya ce ta shafi dabbobi da tafsilat da bayanat da suka tabbata a sunna da kuma ƙarin bayanan da malamai suke suka yi na cewa ita wannan zakka da ɓangarorin na faɗi shi ne ake wanda Allah ba shi da daga cikin wannan ɓangarorin na arziki ko na wadata ko na dukiya shi ne yake ce ma wannan zakka kuma da sharuɗa waɗanda shari'a ta gindaya da sharuɗa waɗanda shari'a ta mene ta gindaya na'am zaka wajibi ce ga wanda Allah ba shi dukiya amma wani abin sha'awa shi ne, ba cewa wanka kawai da ka samu kuɗi ka ce zaka ba ba haka abin yake ba akwai sharuɗa da aka saka ko kana da kuɗi sai sharaɗi kaza ya kammala ko kana da kuɗi sai kuɗin sun kai kaza kuma sai sun zama kaza ina fatan gani in dukiya ta gari ka da ba ce wanka da kama da ke da wuri ko ce zaka ba Ko wani jinsi na dabbobi da aka wajata zaka cikinsa sai sun kai kasa suna ce in dukiya ce kan noma ba shi aka kai da kayan noma ɗaya ka ce ba shi ma noman naka sai ya kai ga gwargwadon wato kima kasa sannan ne za ka cire in bai kai babu ma zaka kun gani to wannan shine ita zaka ala kulli hal to dole ne mutum da yake musulmi ne in dai Allah ya bashi nau'i na dukiya daga cikin wa'annan jinsin dukiya da muka faɗa sannan sharuɗan da shari'a ta saka sharuɗan suka kammala suka samu ga dukiyar to a matsayin sa na musulmi dole dole ne ce zakana shine ita zaka kuma shi ita zaka din nan yana da wani abu wanda sauran sauran rukunan musuluncin kamar ka ce da ni wasu daga cikinsu ba su da wannan ba su da wannan eh, shi ta uzzaka din nan shari'a ba ta kyale shi a hannun mai duniya kamar yadda muke kara zuri a yau yanzu kaga shi alhaji yanzu shi zai makarfa lissafi ko ka gane ba yawwa shi zai makarsa lissafi ya shiga abin da ya rarra shi sannan ya ba wanda ya gada mun ba Kuma fahimta a lokacin da kuma gada damar shi ba saboda kai na ya ƙara lokaci baka sani ba wanda zafi yi ba gane abin da gani A ne muka ci da kuɗi muka ce shi shi dama in kansa zai zaɓi lokacin da ga mun shi ba sannan ya shirya abin da ya gada ma a gurin lissafin ne makarsa kuma ya ba da zakar inda ne a yadda ya gada ba to ga ka'ida ba haka ne ba ka'ida ba haka ne ba shari'a ba ta bar cire zaka da irin wannan ma'ana ba gaskiya shi yasa ga shari'a da nasa qur'ani akwai al'amiluna alaiha al'amiluna alaiha da a yaren hadisi da yaren cikin irin irin wannan su irin wannan mutane ko daga cikin shi ake masa'i sa'i saboda ka su suke zagayawa wurin masu dukiya kun gani a tabbatar da cewa ka ce zaton kuma yadda ya kamata ce kuma a karɓa a hannunka a ba da zakar inda ya kamata a bashi ina fata gani haka ka'idar take haka ka'idar take shi yasa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wanda yake wakiltawa sai ce ya aiki wani ji wuri ka zai kabo zakka a ji wurin su wani a ce su ba da zakka ko gani ba yawwa to haka haka matsalar na take tafiya kamar ka ga misali abin da ya shafi aikin haji da kudin ka kuli kuli cikin gidanka da kake zuwa aikin haji ya za a yi na'am yau ba ce shari'a ba ta ce a kamo ka ce a saka yi giya zuwa sai ka soja yau ba amma ita zaka ba kyale ko zuwa sai gashi kun gani to abin da ke son ce kenan to na hudu shine son mu ramadan azumin watan ramadan wanda yake shine eh, ya sun shi wata na tara a jerin watannin hijira watannin musulunci wani wata sawa'an kwana talatin ko kwana ishirin da tara to shi wajibi ne rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kun gane ko dole ne kowane musulmi wanda yake ya balaga babu wani uzuri a kansa to dole ne a jirgin nan wani watan na ramadana a matsayin sanar musulmi kun gane ko dole dole kadai muka ce sai mutumin da Allah ta'ala da kaddara ko ne uzurin shari'a ta yi shi kun fahimta ko to wannan shi ne um, eh, shi azumin nan kuma eh, malamai suka ce sa wata irin ibada ce wacce take tsakanin bawa da ubangiji wata dukkan ibada tsakanin bawa da ubangiji take ina fatan gani dukkan ibada wato tsakanin bawa da ubangiji ne tabbas da gurbin ikhlasin ka da yadda kake halittu Allah a zuciyanka da sauransu irin wannan amma yanzu yake misali ta sallah yake misali ta sallah sallah kan kana zakwa masallaci ana yin ta da kai wa haka za ko mu sai da sauka na sallah ko gani ba za a ce kana sallah shikenan kuma ne maka kyan fata insha Allah sallah ka yadda kai cikin mutane haka ne tsakaninka da Allah alhamdulillah yanzu azumi kan ka ɗauki azumi shi ma gayar abin da annabi musulmi wanda ka daga su insha Allah kana azumi insha Allah kana azumi amma hakikan ta cewa kana ɗauki da azumi kaga babu wanda ta wannan tsewa ya sa Allah baraka saboda kana da wurare daban-daban da zaka iya kaɗaita ka sha ruwa ko ka ci abinci ka sha haibakin ka to kana cewa ai zafi azumin da ne a rana kun gane to shi sa shi azumi da irin wannan sufa sai zama shi wata irin ibada ce to ta take tsakanin bawa da wasu kace sirri ce tsakanin bawa da ubangiji sa bani sauran ibadoji kun gane ko wannan ne shi yasa yanzu cikin hadisi cewa dukkan aikin dan adam na shi ne sai azumi Allah ce a hadisi kudu suke ne ce fa inna huli wa ana ajin bihi kun gane ko wannan shi ne. saboda ka shi azumin nan shi kuma malamai suke cewa kasantuwan shari'a ta ta ta yi wasu jerin mutane uzuri da rufsa game da shi ta sai zama cewa ko da cikin ramadana ka musulmi yana cin abinci kun gane ko to kar ka shi ka ce kafiri ne ko ko da saboda baka san uzurin da yake tattare shi abin da nan sai ka kyauta musu gaske kun gane yanzu misali musamman mata eh? ka je cikin gida wata bakwa ta zo gidan ko kai ka je ziyarar wani gida inda yana yawa kashe gidan kai sai wata mace tana ci abinci da rana kawai sai ka ɗauka uzuri ne wanda shari'a ne ya zama ta ihe eh, eh. kun gane ka ga wani mutum ba ka san shi a matsayin bako sifar shi ta addini ta gaina shi a biki rana sai ka ɗauka ya Allah matafi ne ko tafiya kuma wata aba ce da shari'a ta ga mutum shi abinci saboda ta wani ka kai shi yana cin abinci ko sha ruwa da rana sai ka ɗauka ilimai da lafiya ko yau abin ne kamar da wani. kun gane ko to haka ɗabi'a azumi take haka shari'a ta tsara kaɗai malamai suka ce shine irin mutanen da ya zama cewa an san su a gari an san su a unguwa kun gani haka kawai sai aka zo suna ci abinci da haka kamar ka ce ga wasu gurbin jama'a a cikin unguwa kawai sai aka suna ci abinci da haka yau sun ci kuma gobe an ga suna ci indomi ko da kaga wannan tsaye hizo a zai su kamo su kamo su zai mai kamo su zai tun su yayan wani ba baki ne ba sannan ba a san su ba su da lafiya to wannan shi rukuni na biyar shi shine hajju baitullahi al-haram liman istata ilai sabila wato ziyartar ɗakin Allah mai alfarma liman istata ilai sabila wanda samu ikon tafiya zuwa gare shi hajju baitullahi al-haram hajjan ɗakin Allah mai alfarma liman istata ilai sabila wanda samu ikon tafiya zuwa gare shi hajji dai shine kamar da aka sani mutum ya yi tafiya ta musamman gwargwadon wadatan da Allah ta'ala ya bashi da guzurin da yake da shi da ginin lafiyarsa da amincin hanya da wayi ya saki ya je ya ziyarci ɗakin Allah mai alfarma ya yi ibada wadda annabi sallallahu ya koya wa mutane ita a cikin watannin hajji kun gane ko yawwa wacce ta shafi daukan harram wato saka irani da kalbiya da dawafi da sa'ayi da waye da tsayon da zuwa mina da tsayon arfa da duk abin da yake ci ina fatan gani da ramul jamrat duka waɗannan abubuwan su ne hajji bai baitullahi haram mutum ya yi su kuma da imaninsa da Allah cewa Allah ne da wannan sannan kuma ya tabbatar da cewa ya yi aikin hajjin a bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda annabi ya yi kokari ya tabbatar da cewa hajjin sa haka ya yi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi hajji tare da adadi mai yawa na safai yana yi suna kallon yadda yake suna yi in wani abu ya bijiro su tambayi shi ya ba su amsa wani ce ya manta ya yi jifa wato ya yanke dabbansa kafin ya jiya sai ce if alfala harashi wani ce ya yi kaza sai ce if eh, ba ko wani ya yi kaza ce ba haka ake ba gaji ake haka yi aikin hajji nan tare da su turiyan turiyan sun farko har sai da kai karshe sallallahu alaihi wa sallama kamar da zo cikin wannan hadisi mashahuri hadisi jabir karshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ki ga sahabbai ne cewa khudhu anni manasik khudhu anni manasik ku riki ko ku kwaikwayi samfuri da sifar aikin hajjin ku daga gare ni kine da ni aikin hajjin nan tare da ku da ku gana ko a ina tun daga zaman mina ko kace tun daga wato ta irabi da talbiya da zaman mina da ta yi mutar wuya kenan da a zo arafat da duk abin da ake a arafat a baro arafat a zo muzdalifa ai duk abin za a yi muzalifa da daddare gari ya waye a tuntun zuwa zuwa daga nan muzalifa a doshi jamrat a jifa ina fatan gani da yanka dabbobi da kuma gangarwa a dawo makka a yi wannan tsawafin ifaba a yi sallah wurin makamun ibrahim a sha ruwan zanzam sannan a je a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa bayan wannan a je a yi aski an gama aski kuma ba za a kwana maka ba za a sake koma mina ko a yi ayyafu mina har zuwa karshe ake hajji yace duka wannan yadda kuka ga nayi shine kudu an ne to haka ce bukatan kowane musulmi ya kwaikwayi wannan kuma ya zama cewa wannan shi ne abin da yake yi lokacin da Allah hore mashi yin wannan rukuni daga cikin rukunan shi gudan siya to wannan dai Allah kulli halin su ne arkanul islami alham akwai abin da malamai suke faɗi game da wannan rukunan guda biyar Shi ne cewa wannan rukunan guda biyar akan kasa su gida biyu akan kasa su gida biyu kashi na farko su suka kunshi ko shi ya kunshi rukunai guda biyu na farko rukunai guda biyu na farko sannan kashi na biyu shi ya kunshi rukunai guda uku na kashi kashi na farko wato malamai suka ce shi wannan kashi na farko abin da ke kunshe da shi dangane da waɗannan rukunan guda biyu da ishara zuwa gare su shine cewa dukkan wani mutum da ya yarda shi musulmi ne ya buɗe baki ya yi kalmar shahada ya tabbatar da cewa shi musulmi ne to waɗannan rukunan guda biyu dole dole sai ya yi su ma dama hankalinsa na kane shi wato sai ya aiwatar da su a aikace muka ce ma dama hankali shi na nini yana tarbi. shi wato bi ma'ana ma dama ya musulunta ya yi kalmar shahada to duk abin da kalmar shahada take bukatar dole ne a gaina aikata shi kamar da bukai shara da farko sannan na biyu dole ne ya yi haka wato babu wani cewa yana iyawa ko bin yawa shi ne ke san ce da ku babu wani kaidi babu sharri babu tambayin yana iya dole ne kawai saboda ka babu yadda an mutum ta ce ba zai sallah a ce ba zai sallah ba zai yi wani idan aka ce maka ba zai iya sallah ba to wanda yana nufin bai da hankali hankali shi ya ne a ya gushe in ma saboda rashin lafiya ko ta zaruwa a sallah amma in dai yana da hankalin ka so dole dole ne ya sallah babu wani uzuri saboda ka in bai sallah ba to lalle sai dai a a aiwatar masa da eh, sunan shi hukuncin da shi ya a na cewa a tambayi shi to me yasa ba zai sallan ba me yasa ba zai sallan ba ya ce ba zai sallan ba saboda bayar da sallan ba ban sa ba shi da ba shi rata to kaga sallawa hukuncin ta kaza ne kuma ita ce bambanci tsakanin mutum da tsakanin mutum mutumi da kafir ina fatan gani yawwa saboda haka an baka farata. in ya musulunta ko kuma in ya zo ya sallam shi kenan bai sallam ba za ka shi shi ne ina fatan gani kun fahimta ko za ka shi ne kuma malamai suka ce za ka shi shi ne kufuran tun da yake bayar da sallam amma idan ki ya yarda da sallan amma dai kawai ba zai ba shi za a ba shi rata a yi masa wa'azi a ba shi dama in yace ba zai sallama shi za a kashe shi za a kashe shi amma za a malamai suka ce za a kashe shi ne haddan bi ma'ana shi musulmi ne tun da bai ce sallan kariya ce ba kun gane yawa za a kashe shi ne a kashe a masa haddi saboda yawa ta da sallah to wayannan rukunan guda biyu sun suka kunshi kashi na farko daga cikin yadda malamai suke kasa wayannan rukunan guda biyar amma rukunai na uku da suka kunshi kashi na biyu malamai suka ce yadda lamarin su yake so kuma ya sha babban da wancan ah, yadda lamarin su yake shine kowane daga cikin waɗannan rukunan guda uku azumi da zakka da hajji kowanensu wato yana buƙatar istifa'a shine zama kana iya kana da halin yi Allah baka damar yi ko gani ba saboda ka in mutum zama cewa Allah bai bashi istisa'a ba bai bashi iko ba to nan rukunan guda uku duk gaba ne zai yara bai yi su ba kuma Allah ba zai tashi shi komai ba abin da ke bukata dai shi yarda da su shi imani da su a matsayin cewa rukunai ne da musulunci shari'a ce ta Allah ne ma'ana kamar ka ce da ni yanzu ga wani mutum duk rayuwarsa har ya mutu shi bai taɓa da zaka ba in ka tabbaci kai mai sama da fitar zakka to a shi mai da kuɗi kuma shi bai yawa ba ta zama wani gida mawuyi ba to me lafi sa na'am a satan zai hidda zaka ko ya ko ko shin bashi zai hidda zakka mai da wani laifi a wani Allah har ka mutu ba kai ba san wani ba kai ne in dai ba kai da abin zakka ne za ka shi zakka abin da muke ce muke shi kawai shine yarda da zakkan a matsayin shari'a ce kai baka samu yi ba saboda ba ka da ko shi ba ku gani akwai mutum za ka same shi kuma saboda ginin wato lafiyar da Allah ya yi game da shi ginin jikinsa ta fuskar lafiya ginin jikinsa ta fuskar lafiya sai zama cewa bai yoyi kwata-kwata bayyoyi a azumi kuma sai zama cewa wala Allah gaba ɗaya rayuwarsa haka Allah ya kaddara rayuwar shi kun gane ko ba zai yi iya yin azumi ba ko ya jarraba a yi ba kuma ila likita ya confirm ya tabbatar da yi biyu hukunta ba zai yi azumi ba yanzu kaga wannan har ya mutu bai taɓa yin azumi ba shi ma ba shi da lafiya wurin Allah saboda Allah ya shi ikon yin ne yin azumi ba lafiya sai da lafiya ake azumi ba sai da alistifa'a to yanzu in bai da lafiya bai da ginin lafiya da zai tada masa ya azumi shi ma muka ce har ya mutu bai azumi ba ba shi da lafiya wurin Allah ta baraka babban abu shine dai yarda ya yarda ya imani ya saddaka cewa azumin na shari'a ce rukuni ne da Allah ta'ala wajen kashi aikin hajji wal Allah shi ya fi fitowa kan rigo ha ce mutane ma ba su yi hajji ba kuma ba wanda ya ce kai laifi yanzu kai don ba alhaji bane a ce kai laifi mutane kowa ya san wannan kan wannan ka mutu ba kai aikin hajji ba saboda kai baka da kuɗi baka da hali ko yanayin lafiyanka ko zala asiri dalil ya hukunta cewa baka da ikon zuwa aikin hajji babu mai cewa kai laifi to Allah ta baraka wa ta'ala ba kai laifi ba saboda baka da iko shi yasa cikin ma maganar baro kwaro fito yace liman a ilaihi sabila ita ma zakat tana da wannan sharaɗin shine Allah baka hali da zuciya azumin ma yana da wannan sharaɗin shine Allah baka lafiya da yanayin ginin jikinka sai da lalle kana yin azumi wannan shine abin nufi wa'ancan bakon nan guda biyu da suka kunshi kashi eh, na farko su babu wani kaidi ba dole ne kuka yi su amma guda uku din nan da suka kunshi kashi na biyu shi sai in kana da iko kana da dama sai ka yi ba ka da iko kuma shi ne ba wani haka mutu ba kai laifi a wurin Allah ba ba wanda zai ce ka da shi kai laifi kuma abinda a ciki muka ce shi ne kawai ka yarda da su a matsayin wajibi ne shari'a ce ah, abu da Allah sha an samu su wannan shi ne abin da nan akwai wata izafa har yanzu game da wa'annan afkan da musulunci ah, kamar muka wuce farko wato cewa ana cewa arkan wanda muka ce shine anasir ko arkan eh, eh, eh, rukun ka shine unsur asalin sa malamai suka ce shine kamar shika-shikai da zaka tayar domin ka gina wani abu ya dogara kan su kamar ni faɗi farko shine rukuni ko shine unsur ko arkan ko anasir dauki misali kamar kana son yi kai rumfa rumfa to za ka buƙaci ka samu itace ko kwangi ko fata ko ko gani ba yawa ko karfe sai ka gina ka kafa tashi a matsayin su ne abinda za a aza wani rufin a kansu to shi kenan sai zama su karfan ko katakon ko kwangin ko waye su suke da ke da wannan rufan da za a yi shiga ciki a ɗan hula to zuwa inan karfan ko katakon ko waye da suke tallabe da wannan to su ne arkan kun gani su ne arkan gina da ake ta zamani shi gaban zamani musamman in ka je kasashen waje kamar masallacin ne yanzu ana son a yi shi a karon farko da an yi foundation filoli kawai za su fasuwa fensa da skeleton wurin kawai filoli kawai babu gina babu gina ko'ina filoli za su fasuwa ko ina dama da hagu da duk inda suka zo su fila kun gani yanzu zuwa ka fila din nan kawai sai su su zo da abin da za su sawa a nan wurin kawai sai su da su yi su dakin shi ke yanzu don suka yi dakin in gaba ma za su yi kamar misali ka ce hawa hawa ne can filin sai su gaba yan kai ga hawa na ɗaya shi ma sai a yi mashi abin nan wannan dakin digina sai su zuwa sai ga gini ga sanar sikeleto kawai hawa wajen goma ga sanar raga ga fili kawai kun gani yau sai sun gama sannan a zo da blok ko a yi sannan a ci ciki abin ka sace da ku yanzu wannan filolin kun ga su ne arka da suke ɗauki da wannan ginin kun fahimta abin da ke son in kai gare shi cikin wannan bayani shine cewa yanzu ana ce da kai buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ka tsawara wannan cewa kamar ka ce jini an gina rumfa a kan katakin ne guda goma ko guda takwas ko guda hudu an gina daki a kan filoli shidda ko tara ko goma ko gani ba to to yanzu abin da za ka wa ne shi ne yanzu kun ga cikin al'amarin rumfa da ta gino a kan katakin ne ko karfa ko itace guda kaza za ga cewa waɗannan katakin da suke tallabe da ruwa ba karamin muhimmanci su ce ya saboda idan aka rasa su kwata-kwata babu ne babu ruwa ruwa rasa su zai ta a waye gari ruwa babu ta asali domin su suke tallabe da ni ya yi tabbata da gini da waye kaga wani shi ke gwada maka kenan su arkan da mutunci suna da matuƙar muhimmanci kenan a wannan kun fahimta to amma sai suka ce kuma bayan wanda in ka saurara wannan a hankalinka sai ka kalli cewa kuma to zai ita rumfa ko gini da aka yi cikin rasikin shi ta hanyar fitar da filoji rumfa kam in an ka yi ta da wannan karufan ko katakin ne kawai aka bar ta haka kawai in kana kuma ka ce ka aza wasu katakin ne sama yanzu idan baka ɗauki zana ko kwano ko waye ka aza fa to yanzu sabon hokkan ana shayin wata ne na ba ku gane ba ko a na ce yanka yadda skeleton fa ta hanyar buga katakin ne da sama da ƙasa ko ina ga filin sun ɗauke ta amma baka tanado abin da za a za domin ya ya mai da rumfan rumfa sosai sai da za ka kare wanda ya shiga cikinta daga rana ba yanzu ina bai da rumfa rumfa ce za ka je min rumfa ce gaskiya rumfa ce gaskiya ga zahiri amma <laughs> amma kada da na kasu, sai da yanzu kai in kana tafiya a gefe sai hadin ya goce da ruwa in ka shiga cikin ta za ka ji jima kun gani sannan idan kana jin zafin rana ka yi zufa zufa kana da leda ka gano ko da kwaraka kana so ka dan huta in ka shiga wasu karshen wannan ruwan babu wani sanyi da zaka ji eh? ba ta maganin isa wa haka to haka ne ko ginin ya kai da skeleton din ba yi abin da ya kamata duk a yi ba shi ma ba zai ba da wato amfanin da ginin ɗaki zai amma muka ce yamshi ɗan kan suna nan da kima su da muhimmanci to sai suka ce kenan idan haka matsalar take wannan shi zaka sawwara shi game da wannan addini yanzu ka kenan sallah ya eh, ce eh, kalmar shahada sai da sallah zakka azumi hajji su suke da wannan sifar muku yanzu haka suna da muhimmancin gaske to amma kuma sai ka fahimci cewa a lokacin da mutum ya zama cewa wa'annan abubuwan su ɗaya ke gayansu duk sauran shari'o'i da Allah shar'anta a gefe babu rushe su kun gani duk sauran shari'o'i da Allah shar'anta cikin wasu abubuwa na mu'amala da akam da waye da zamantakewa da akhlaqiyat duk ba yi don za ka cewa na'am yana da musulmi gaskiya ba mu ba mu ce ka amma ka ga musulmin nasa yana da kamala na'am bashi da kamala kamar da wancan ruwan muka ce da ba a sa mata inuwa ba za ta da ni ta da kamala hakan ta ɗauki abin a matsayin group na al'umma da suka kira kansu musulmi kuma kun gani sai zama cewa zamantakewa su da kai da kawansu da abin da suka rukuma da addini shine kawai sallah azumi ga kawaye da akai shine kawai suke amma ka kalli duk abin da Allah ya shar'anta musu na wa hukumce hukumce da rayuwa da na siyasa da wayi duk ba su da abin da Allah ce ba su da abin da Allah ce su da wayi suna sai abin da suka dama ba su da shari'a to kaga muka ce suna nan a matsayin me suna nan musulmi suna musulmi gaskiya tunda sun shirya wa'in maza da gaskiya sai Allah annabi sun sama wanzan Allah ne suna sai da sallah suna zakar wa al'akhiri amma kasantu wa'ancan ahkamu da Allah ya shar'anta musu a rayuwa ba su yin su yanzu musulunci su gaba ɗaya da kamala yana da yana da su kamar da wacce roƙon da ka yi ta baka samu zana ka ɗora masa ba muka ce tana da mugun su don ba ta kare ka daga zagayen rana ba ta kare ka daga ruwan sama a haka kun gane wannan bayanin to kaga wannan ya gwada kenan a daidai lokacin da waɗannan arkan suke da muhimmanci to ana gaya maka ba su ne ba kaɗai ne musulunci ba ba su ne kadai a musulunci saboda musulunci ka ya kunshi rayuwa gaba ɗaya sai da in ka hoke waɗanda abubuwan muhimmai da suke su ne gimshe kai to sai duk abin da za ka yi kuma ka kalli menene Allah ta'ala ya sha'anta yadda za ka tabbaka shi ka aiwatar da shi a gidanka a kasuwa a wurin aiki a waye a hukunce hukunce da dokokin hukuma waye to shine zai tarufe ya kammala maka bi musulunci naka ina fatan kun to wannan shine Allah ya samu dace da fatan da abin da muka wadi bisa ga sawaba Allah amfani da shi ba mu da dansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana a ce mana mu shafe shi cikin zukatan yan uwa insha Allah kuma wannan zai zama shine darasin mu na karshe gabanin sallah ko sai bayan sallah in Allah ya raya mu sai mu dawo ba mu dai hutu kada muna fata Allah ya saba mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته